sauya sunanta ko kuma tambari to shi ko gwamnan jihar kogi ya bello ya ayyana sa na tsayawa takarar neman shugabancin kasar nan a zaben shekarar 2023 domin ya gaji shugaban kasa muhammadu buhari gwamna yahaya bello dai ya bin hakan ne a wajen taro da aka gudanar a filin taro na eagle square da ke can birnin tarayya abuja wanda ya bayyana cewar ya tsaya takar ne a ƙarƙashin jam'iyyar apc domin ganin ya wato ya gaji shugaban kasa muhammadu buhari a shekarar ta 2023 a bangaren tsaro babban sufetan 'yan sanda na kasa usman alkali baba ya jagoranci wani sintiri na musamman a babban titin nan na abuja zuwa kaduna domin bunƙasa yanayin tsaro a yankin hakan dai ya biyo bayan harin bam da aka kai wa jirgin ƙasa daga abuja zuwa kaduna tare da kashe matafiya takwas da kuma raunata waɗansu 26 tare da yin garkuwa da waɗansu da dama da yake jawabi yayin sintirin dai a titin na abuja zuwa kaduna babban sifetan 'yan sandan alkali baba ya ce an tura da dakarun soji zuwa wurin da aka kai harin jirgin kasan a dajin dutse da ke karamar hukumar cikin a jihar kaduna inda ake kan gyara titin jirgin shugaban 'yan sandan dai ya bayyana caji jitar da ke bayyana cewa jihar kaduna ba ta iya shiguwa yanzu haka saboda matsalar tsaro da kuma kai hare-hare hakan ya ce ba gaskiya ba ne yana mai jaddada cewa titin abuja zuwa kaduna yana da aminci ga matafiya to an bayyana shirin gwamnan jihar kaduna malam nasiyar rufa'i da waɗansu gwamnonin arewa maso yammacin ƙasar nan na ɗauko sojojin haya daga ƙasashen waje domin taimakawa wajen yaƙi da matsalolin tsaro a matsayin abin da ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar nan biyu bayan dai harin jirgin kasa na ranar litinin da ta gabata wanda ya ritsa da matafiya sama da 400 gwamnan ya gana da shugaba buhari wanda bayan ganawar ya bayyana cewar shi da sauran a gwamnonin arewa maso yammacin ƙasar nan za su iya ɗauko sojojin haya muddin dai gwamnatin tarayya ta gaza magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a yankunan gwamnan ya bayyana cewa za a iya kaucewa harin nadar ranar litinin da a ce wai wanda ya ajalin mutane da dama idan da a ce gwamnatin tarayya ta yi aiki da gargaɗin da ya yi tun da wuri sai dai kuma lauyan nan mai rajin kare haƙƙin bani adama femi falana ya ce har yanzu shugaban ƙasa muhammadu buhari shine babban kwamanda kuma shugaban tsaro na ƙasar nan kuma shine kawai zai iya ba da sahalewa domin ɗauko dakarun soji na haya yana mai bayyana cewa najeriya tana da sojoji masu ƙwarewar aiki a cikin dakarun soji da suka fice a duniya sai dai ya yi zargin cewa jami'an ba sa samun kayan aiki yadda ake samun waɗansu marasa kishi suna sace kudaden da ake warewa bangaren. kwamitin kula da masallacin rukunin gidaje na 'yan majalisu da ke unguwar apo a can babban birnin tarayya a ƙasar nan abuja ya dakatar da babban limamin masallacin sheikh nuru khalid akan hudubarsa ta ranar juma'a da ta gabata wadda ya cicciki gwamnati saboda a gazawa wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro da kashe-kashe da ke faruwa a faɗin ƙasar nan a cikin hudubar ta ranar juma'a da ta gabata shek nuru ya cicciki gwamnatin dangane da gazawa wajen magance matsaloli da kuma yawaitar kashe-kashen da ake samu a ƙasar nan a hudubar malaman dai ya faɗi matakan da ya kamata a ce talakawa sun ɗauka idan har gwamnati ta bari aka ci gaba da kashe su na ƙin fitowa su yi zaɓe sai dai a cikin sako da shugaban kwamitin na masallacin sanata sa'idu muhammad dan sadau ya aike wa kafar yada labarai ta bbc ya bayyana cewa an dakatar da malamin daga yin limanci a masallacin saboda hudubar malaman wadda kwamitin ya kira a matsayin mai tunzura jama'a yayin da watan azumin ramadan ya sake zagayowa a bana mazauna jihar kano sun bayyana damuwa dangane da tsadar kayayyakin masarufi da kuma halin rayuwa duk da cewa dai al'umma sun san ana fuskantar irin wannan tsada ko wani lokaci irin wannan sai dai kuma mutane na kokawa dangane da yadda lokacin azumin na bana ke zuwa wani yanayi na rana zafi inuwa kuna wanda ake tsaka da wahala da kuma tsadar man fetur har ma da wutar lantarki a najeriya to sakamakon wannan yanayi dai wakilanmu mary emmanuel ta yi nazari dangane da shirye-shiryen watan azumin na bana ta cikin rahotonmu na musamman a wannan mako da kamaluddin muhammad ya fassara a ɗaukacin lungu da sako na jihar Kano. Hada-hadar sai da sayarwa kake gani wanda hakan ke nuni da cewa wata mai alfarma na Ramadana ya sake zagayowa. Kamar yadda aka saba, galibin 'yan kasuwa na amfani da wannan lokaci wajen ƙara farashin kayayyakin su, sakamakon yawan buƙatar su da ake samu a kasuwa. Amma a wannan shekarar za ka iya cewa suna da dalilan yin haka. A ziyarar da Arewa Rediyo ta kai kasuwar Singa, 'yan kasuwar sun yi bayani akan hajojinsu da kuma yanayin farashin kayayyakin. Mai dai da 27 muke sai da shi, yanzu kuma muna sai da shi har ma kan jarka 25 lita. muna siyan optimum 24 da 100. biyu ta koma ashirin da biyar. Kamar indomi ana sai ta dubu da ɗari takwas da hamsin. Kamar fulawa ana sai ta ashirin taliya yanzu sun kai dubu biyar da ɗari biyu Su ma masu sayar da kayayyakin abinci a kasuwar 'yan kura sun nuna damuwarsu kan halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki, lamarin da ya sa farashin kaya ya yi tashin goron zabi. Shinkafa da muna siyarwa ɗari uku da hamsin, amma yanzu abin da muke auna mudu dubu ɗaya da ɗari biyu farahin buhu a kan sari. Farahin wake yana kaiwa dubu arba'in da biyu, mudu yana kaiwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya. Doya dubu ashirin dubu talatin. A kasuwar kayayyakin marmari ta 'yan lemo, duk da cewa 'ya'yan itatuwan da aka fi bukata a watan na ramadana ana samar da su ne a nan cikin gida amma su ma farashinsu ya fara hauhawa. karin kuɗin mai da aka samu na moto ne dalilin da yasa ya ƙara kuɗi. Gaskiya ni dai ba zan iya cewa azumi ne ya ƙara kuɗi ba saboda hi lemo ya danganta. Tana iya kasance lokacin azumin ma ya ga ya sauka ya yi ƙasa ya yi sauki. Mangoro yanzu sa gaskiya yana tafiya. Kuma matsayin tsadan man nan bara na ɗauko mota a naira dubu ɗari daga boko amma bana naira dubu ɗari shine kawo tsadan mangoro. Kuma nan da biyu da muna sai shi kilo ɗari hudu da naira saba'in yanzu sun mai da shi ɗari hudu da naira tamanin zuwa da casa'in. lokaci ne da ake matuƙar buƙatar ƙanƙara don sanyawa a abubuwan sha a lokacin buɗe baki. ga masu sayar da kankarar sun danganta tsadar kankarar da rashin wutar lantarki. Yanzu ana sayar da kankara naira ishirin amma da azumi za ta iya kaiwa talatin duba da cewa gurin da muka kama ya yi tsada idan da kana bada naira dubu ashirin yanzu zaka bada naira dubu talatin idan kana bada dubu talatin zaka bada naira dubu sittin gas ya yi tsada abubuwa leda ta yi tsada ruwa ya yi tsada idan kana siyan kuda ɗari uku yanzu ya koma ɗari takwas dole kai ma ka kara ya zama naira talatin ko naira arba'in. Wani kalubale da ake fuskanta shine na kalanzar daidai lokacin da yawanci yawancin gidajen mai ba sa sayarwa. A ɓangare guda kuma ya yi matuƙar tsada a kasuwannin bayan fage. Galan zai lita ma ga yanar wajen 640 a gidan mai bulo makin ne shi lita 750 shi kuma rabin galan 1500 kuma galan 3000 abu na karshe da ake gudanarwa bayan azumin watan ramadana shine bikin sallah inda al'umma ke bukatar sabbin kayayyakin sawa a kasuwar kantin kwari duk da cewa ba a samu ƙarin farashin kayayyaki ba. Masu sayar da kayayyakin sun koka da rashin samun ciniki. Tun kafin lokacin zuwan azumi farashin kaya canja. Kayan da muke sayarwa ba wai a nan ƙasar ake yin su ba. Matsalar canjin dala shi ya kawo hawa. Doguwar rigar da muka sayar da ita dubu goma kenan a shekarar da ta wuce to yanzu gaskiya sai ta kai kusan dubu goma sha uku sha biyu. Lagos Lace wanda muke sayar da shi da dubu bakwai yanzu ya koma dubu takwas. Da yake nuna damuwarsa akan lamarin mukaddashin shugaban hukumar karɓan ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Mahmud Balarabe ya gayyaci manyan masu ruwa da tsaki na kasuwanni inda ya buƙace su da su sassauta wa al'umma a watan na ramadana don mun zazzauna da su mun tattauna a kan shawo kan wannan matsala na yawan ƙarin farashin kayan abinci da kuma sauran kayan masarufi musamman in lokacin azumi ya gabato a sakonsa ga ɗaukacin al'ummar musulmi wani malamin addinin musulunci a nan kano malam ahmad garba kofar na isa ya buƙaci al'umma da su jajirce wajen yin ibada tare da tallafawa marasa ƙarfi a watan mai alfarma na ramadana har ma da bayansa daga nan wazobiya fm da arewa rediyo muke cewa allah ya sada mu da ɗaukacin falalar da ke cikin wannan wata na ramadana a gaida kamaluddin muhammad kuma labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan tsakiyar birnin kano za a iya kallon mu daga ko'ina a faɗin nuya shafin sada zumunta na facebook kan arewa rediyo 93.1 Assalamu alaikum na Shehu Umar Taska ɗan dalama da ke karamar hukumar dawakin tofa a jihar Kano tarayyar Najeriya. Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu. An kaɗa gaggar siyasa ku duba irin halin da muka shiga a tsawon wancan lokuta wahalar da muke ciki a arewacin Najeriya na rashin tsaro da tsadar rayuwa mata an mutu an ban musu marayu babu wanda ya zo ya tallafa musu irin halin da 'yan kasuwa suke ciki ciki musamman talaka wani talakan ba shi da cin yau ba shi da na gobe saboda haka ku tabbatar da cewar kun zaɓi mutum nagartacce wanda jiki zai cika mana alkawari babu ruwanmu da wata jam'iyya yana za a samu yanayin noma sosai saboda mu dai arewacin najeriya da noma muka dogara musulman mu da kiristan mu mu tashi mu dage da addu'a allah i zaɓa mana shugabanni na gari kan mu ce cewa na cewa na cewa ne sako daga matashin ɗan siyasa shehu taska ɗan dalama da ke ke karamar hukumar dawakin tofa a jihar kanan tarayyar najeriya na gode tuma da labar kama da dawowa yanzu kuwa labaran zai tsallaka kasashen ƙetare. Ukraine ta bayyana cewa ta sake karbe iko da birnin Kiev inda sojojin Rasha suka koma daga kewayen babban birnin kasar da kuma birnin na chernigiv wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewar akwai yiwuwar an kashe fararen hula a yankuna da dakaru na maharan suka mamaye kamfanin lancin labaru na ap da ya bayyana cewa an gano akalla gawaki guda ashirin akan tituna da ke garin buta amma dai duk da haka hukumomin kiran sun baiwa 'yan kasar wani labari mai daɗi a jiya asabar inda suka yi kirarin cin galaba yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci To a fagen na harkokin kasuwanci jimillar kadarorin da ke karkashin shirin adashin gata na fansho a kasan nan sun samu ribar naira biliyan 340 a cikin watanni biyu kuma jimillar darajar kadarorin sun karu zuwa naira tiriliyan 13.76 a karshen watan Fabrairu. Hakan na kunshe cikin wani sabon rahoto da hukumar fansho ta kasa ta fitar da manema labarai suka samu kwafi. Za ku saurari labarin wasanni. To a bangaren harkokin wasanni an tashi wasa kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City yayin wasan da suka fafata a jiya Asabar. sai kuma hasashen masana yanayi. To da Allah hasashen ya nuna cewa bici da ke jihar Kano za a fuskanci cida da kuma zafi sosos arba'in da biyu sai jihar Jigawa da kuma Sokoto birnin Shehu har ma da Lafigi da ke jihar Kwara da ke sa ran za a yi rana sosos arba'in da ɗaya da arba'in da uku a ƙasashen ƙetare kuwa birnin jamhuriyar Benin kenan ana sa ran za a fuskanci yanayi na da kan ma'anin sashen talatin da biyu inda sauran kasashe musamman ma mai da ke jamhuriyar nijar ake sa ran za a yi rana kan ma'anin sashen talatin da shida mai sauraro da aka muka kawo ƙarshen labaran nan na barika da asuba amma kafin misalama akwai maimacin kanunsu. tun da farko an cewa tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa inec ya ce a halin yanzu babu shugabanci a najeriya Femi pala ya yi martani don gani da yunkurin waɗansu gwamnoni bisa jagorancin gwamna 'yan rufa'i na jihar Kaduna domin ɗauko sojojin haya yadda za a yi yaƙi da matsalolin tsaro a ƙasar nan. An dakatar da wani fitaccen limami a can birnin tarayya Abuja saboda ya ciceki gazawar gwamnatin tarayya a lokacin da yake hudu bar Juma'a. Sannan a tare kuwa ƙasar Ukraine ta yi kirarin samun galaba tare da karɓa iko da birnin Kiev. da babban ruwa gara karamar kyauta da babban ruwa gara karamar kyauta kar magana ke na wani rana ta lahadin karshen mako a madadin abdurrahman balaraba isa da ya tsara labaran sai kamaluddin muhammad da ke rike da zangon barka da safiya suna na nura haruna mudi a kasance lafiya